أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الذي اصطفى أما بعد uwa السلام alaikum wa rahmatullahi wa duk da kasancewar mutane na suka ko kuma in ce wasu daga cikin mutane na sukar janibin mace ta fito ta tsaya ta yi wa'azi musamman waɗanda suke ganin cewa muryar mace al'aura ce mun riga mun tattauna wannan mas'ala ɗin a nan alfurkan, mun ka hujjoji kuma mun taɓa martani ga wani matashi daga cikin matasan malamai wanda ya soki wa'azin ya mace faɗi wasu kalamai waɗanda nake ganin akwai gyara duk da yake ya kawo hujjoji da dalilai waɗanda ya dogara da su to amma kuma bai dace a ce an rusa wato ko wa'azin mace kai tsaye ga baki ɗaya ba akwai guraren da ya kamata a soki macen ta yi wa'azi akwai guraren da bai dace a ce an soka ba Malam Ibrahim Aliyu Kaduna yana ɗaya daga cikin mutanen da suka soki wa'azin mace a wani wa'azi da na taɓa gani yayi. Turawa sun yaƙi kunya. Malam ka ga mace a rediyo wai ita ma malama ce wa'azi take yi. Ni dai ban ce haramun bane amma akwai matsala. An rasa mai wa'azin ne ko ko in namiji ya faɗa ayar ba za a gane ba. Wata macen ma a TV kamar yadda na sha faɗi mace tana da lalle tana da ainihin abubuwa da za a ganta kyakkyawa fuskar ta waje kyakkyawa ce a maza goma takwas tara duk za su so ta amma ita ce ke tsaye tana wa'azi maza sun kare kenan an samu sabbin masu wa'azi al'ummar da masu wa'azi maza suka kare sai mata al'umma sun fara shiga wani hali mu dai ita ka tsantsan bature bala'i ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u min imani kunya tana daga cikin imani idan ana jin kunya za ga ana magana ana kasa da kai akwai alamun kunya to amma cikin kalamansa kamar da kuka saurara bai ce haram ba ne, sai dai yana ganin akwai matsala a takaice dai a wajensa makaruhi ne haka wasu daga cikin malamai suke karhantawa na'am ko ni a raina na kan ji wani abu a raina ai eh, abu da za a iya cewa fi nafsi min hushai rai yakan dan ji wani kaikayi duk namijin da yake kishin iyalinsa zai iya jin wannan abin a lokacin da na ci karo da wa'azin malama Zainab a gidan Sheikh Ja'far Mahmud Adam tana yin wa'azi na jinjina na yi murna sosai da sosai Domin wannan abu ne daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an samu mata sun wakilci maza a wajen. Domin ba kowane wa'azi ne ya kamata maza su riƙa yi ba. Akwai wa'azin da mata ya kamata a bar wa domin ya shafi mata ne. Akwai wa'azin da kuma kowa zai iya ji. Sannan akwai matsaloli da yawa da suke iya taso mana na addini. Muna buƙatar wakilcin mata ba sai namiji ya je tsakiyar mata ya tsugu-tsugu ba. Shi shi kaɗai namiji a cikin mata cike da masallaci ko wani abu duk da yake ba za mu karhanta hakan ba ko manzon Allah sallallahu alaihi ya warewa mata lokaci ya ba su karatu to amma lallai ne yana da kyau uh, ya zama da cewa akwai wakilci ya zama akwai abin da lamarin mata ne tunda ko manzon Allah ba a ce da'iman yana ya warewa mata lokaci iya rayuwarsa a ce yana karantar da mata ba a lokacin da dan fodiyo ya fara da'awa kamar yadda na ji shek Umar Sani ya taɓa faɗi a wani karatunsa da jimawa cewa ya fito ya fara karantar da mata sai ya samu kalubale daga malamai aka yi ta aiko wasiku har da masu kafirta shi wasu su fasikantar da shi maganganu kala-kala wasu su bid'antar da shi don me zai zo da mata ya rika koya musu karatu da kansa ya ce eh naji makaruhi ne abu ne namiji ya koyar da mace amma mu bar su su fito su yi karatu su fahimci addini su sun yadda za su bauta Allah shi ya alkhairi ko kuma kyale su a gida bakin jahilci ya kashe su so da wannan ya ci galaba kan ainihin wato ko waɗanda suke sukar wannan janibi almihim lamarin ya mace yana buƙatar takatsantsan sosai da sosai kasancewar mace gaba ɗayanta al'aura ce in banda fuskarta da tafin hannunta shi ma suka ce a sallah ne yake makaruhi to fitintunu suna ta yawaita maganganu suna ta ƙara ɗaukar zafi game da wa'azin mata wanda har ta kai ga malama Zainab da kanta takan ɗan ji ƙaiƙayi game da kalaman da wasu suke domin ku a shafin ta na sada zumunta takan faɗi wasu kalamai waɗanda suke nuna irin jin ciwon da take game da sukar da wasu suke mata game da karatun da take duk da cewa kuma ba ita ce faro ba akwai mata da yawa da suke karatu ga irin su malama Juwairiya nan suna karatu suna hudubobi shigar da malama Zainab take yi ba sa yi domin ana ganin fuskar su da idanuwansu, amma ita takan sa bayan ta sa hijabi ta sa niqabi har ta hada da gilas safa ko ina ta yi da iya bakin kokari ta sitarce duk gurin da za a iya gani a ce ta bayyana tsare shi to don me za a fito a rika sukar abin da take idan ba hasada ba me yasa ba a soki waɗancan waɗancan malamai mata masu yin wannan wa'azin ba ala halin malama zainab tana jin wani kaikayi a ranta kuma lalle abin yana buƙatar duba sosai da sosai bai kamata a ce a mai da abin wani abin suka kai tsaye ba sai dai akwai gyare-gyare da ya kamata a ce an bi babu shakka kamar da masu suka suke cewa muryar mace al'aura ce haka abin yake a wajen wasu musamman 'yan malikiya to amma abin da nake cewa mutanenmu al'aurar wace iri shin al'aura ce mughallaza ko ku al'aura ce wacce take khafif mutawassita ko khafifa almuhim al'aura ba ta tsaya a marhala ɗaya ba al'aura marahil al'aula al'aura maratib ba'duha aghladu min ba'd zamu ga cewa idan muka duba yanayin yadda muke mu'amala da mata ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga mana cewa mai dan adam an rubuta masa kasansa na zina manzo Allah ya ce la mahala zinar ido shine gani zinar hannu tabawa har ƙarshen da hadisin ya ambata to wannan kallon annabi ya safanta shi da zina ne dole ne ko baka isa ka ce ba za ka kalli mace ba ko da bisa kuskure ne haka ita mace dole ta kalli namiji to kaga kenan wannan kallon da aka kira shi da zina shin hakan zai tasiri a cewa me yi mazinaci ko ko zai tasiri wata matar aure ta fito ne ya kalle ta a ce ya zina da ita la gashi an kira shi kuma da kallon cewa wani kaso ne na zina zina ne haka to kaga kenan nan ma ba zai yi a ce dan an ce muryar mace al'aura ba ce ba hakan yana nufin dan an saurara hakan an aikata alfasha ko fasikanci in haka ne ko ai mutum yana saurara muryar wasu matan waɗanda ba masu wa'azi ba ne aƙalla wani yana iya sauraron matar muryar matar abokinsa ya je ziyara gidan tare da mijinta duk ɗan adam yana wannan dan kasuwa mace za ta je siyayya ta ce nawa wannan ya gaya mata shiwa duk sai a ce zina ce da ya ji muryarta ta ya saurari haramci kaga ba za a faɗa ba uwa uba mutum yana sauraron muryar mahaifiyarsa kanwarsa yayarsa uwar matarsa yan uwan matarsa sai a ce dan ya ji muryar su al'aura ce haram ne idan an ce waɗannan da ka lissafo um, mata uh, uwa yar uwa iyayen mata yan uwanta musamman iyaye iyaye da ka ambata su maharamai ne dan me za a bada misali da maharamai amsa anan shine mun bada misali da maharamai dan mu nuna cewa ita al'aura din wata tafi wata matukar an ce muryar mace al'aura ce shin su kansu maharaman an halatta musu su kalli wani guri mai hatsari shin ya halatta mutum ba baliga ya kalli tsiraicinta ya kalli gabanta kaga addini bai halatta masa wannan ba to kaga kenan kasancewar wani maharami a kasancewar an cewa murya al'aura hakan ba yana nufin yana da tasiri da zai daidai da sauran al'aurori da za aka haramta ganin sa ba da haka muryar mace tana zama al'aura ne a yanayin da ake magana da ita idan an shigar da fitina to ta zama haka amma in ba a shigar da fitina ba dalilin da zai sa a girmama wannan magana duk da yake wasu ma suna ganin wannan hadisin da ya ambaci cewa almar'atu kulluha aura bai shafi murya ba akwai wanda suke ganin bai shafi murya ba dan da malikiya su a wajen su murya ce murya al'aura ce shi sa suka suna masu suke kafa hujja da hadisin da yace at-tasbihu lirijal wa tasbiqu lin-nisa in an yi rafkanuwa a sallah a masallaci maza su yi tasbihi mata su yi tafi da wannan suke kafa hujja amma kuma akwai raddoji da malamai suka yi musu waɗanda suka saba musu haka kuma ma uwa uba matan da ke yan jaridu da ke yada labarai yan fina-finai da dai sauran mataye za mu ga cewa idan ka hana mata wa'azi ka ce kada su yi wa'azi saboda muryar sa al'aura ce to za ka hana mutane su kalli fina-finai ba za ka iya hana da yawa mutane kallon fim ba to can ka hana su su kalli mata masu wa'azi ko su ruwa wa'azi nan kuma ka kyale suna kallon fina-finai misali ba za ka hana mutane su buɗe waya su saurari labarai ba su saurari mata 'yan jaridu ba da dai abubuwa da yawa waɗanda a duniya zamanance mata ke da 'yan tiktok da sauransu to kaga kenan tsanantawa a nan babin zai iya bayuwa ga haramta mutane alkhairi mai yawa alhasil yin wa'azin mace ta fito ta wa'azi ba aibu ba ne matuƙar an kiyaye ƙa'idojin da ya dace a kiyaye yana da kyau kamar da malama Zainab take ta rafa ko ina kuma mace ba wai wata murya take yin salo da murya wacce take za a cewa wani abu ne da zai ja hankali ba a ne kawai take bayarwa zan so a ce mutane su ƙara wayewa sosai sama da yadda suke ɗaukar abubuwa wayewarsu tafi haka faɗi su riƙa duba yadda fituntunin suka yawa a zamani ba zai yi a takaice alkhairi a hada mutane yada alkhairi ba saboda wata matsala wacce za a iya ambata kamar da malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya faɗa akwai matsala nama akwai matsala sai dai mu sani cewa dama mafi yawan abubuwa da addini ke halattawa zaka samu ba sa rabuwa da mafasit idan an samu eh, ijabiyat salbiyat a wani abin misali za a samu salbiyat guda uku to za a samun ijabiyat biyar shida sai a halatta wannan abin yanzu idan muka ɗauko auren mace biyu mace sama da ɗaya akwai salbiyat da yawa akwai mafasit a ciki akwai samun saɓani tsakanin waɗannan matan kwalluwar 'yan ubanci fituntunu na gida na yau da kullum amma kuma alkhairan da ke ciki waɗanda su ne masalih da ijabiyat da ke ciki wannan ya sa aka rinjayar domin me idan aka samu cin karo tsakanin almaslaha da almafsada idan maslaha ɗin ita ce rajiha to sai a rinjayar da ita idan mafsada ɗin ce ta farin jaye ɓannar ce ta farin jaye sai a rinjayar da ita idan kuma sun yi daidai da ɓannar da eh, maslaha ɗin daidai ne sai a haramta idan kuma maslahar ita ta farin jaye sai a rinjayar da janibin maslaha da haka za mu ga cewa da yawa ko jihadi ko jihadi a ciki akwai mafsada a cikin ta me mafsada din a ciki akwai jin rauni da zub da jini to amma kuma alkhairin da ke ciki na ɗaukar kalmar Allah kafa addinin Allah yaƙi da 'yan ta'adda kawo da ɓanna da sharri daga ban ƙasa kaga sai ya zama na an rinjayar da maslahar da ke ciki a sama da wato aka shar'anta shi ba tare da an yi duba da mafsa da take cikin muna roƙon Allah subhanahu ala ya samu dace bari in cike mana da wani wa'azi na malama Jamila Shehu Gombe wanda ta yi wa iyaye mata yana da kyau mata su kula da wannan nasihar domin nasiha ce mai matuƙar muhimmanci a cikin watan Ramadana kada su zama ga gafalallu daga nan kuma sai mu biyo baya da wani bangare na wato ko jawabin malama Zainab a cikin tafsirin da take gabatarwa a matsayin ki na mace wani tanadi kike wa azumin watan ramadan za ka ga mata ana ta tattalin abinci abin buɗe baki kunu ƙose da sauransu amma ba za ka ji wata tana tanadin karatun Alƙur'ani, tana magana cewa ni ina tattalin haddan alkur'ani na ne domin saboda in samu a watan ramadan ni da kaina in dinga karatun alkur'ani ayoyi masu tsawo ko surori masu tsawo a lokacin tarawihi ba wata ba za ka tana cewa a ai ramadan ya kusa ina ƙoƙarin tanadin duwatsu ko wasu abubuwa na askar yadda zan dinga ambaton allah da yawa a ramadan wata ba za ta ce a'a ina ta littattafai na kaza da kaza domin watan ramadan wanda kuma wata ne na ibada wata ne da yake bukatan ki ajiye dukkan wasu lamuranki na duniya ki koma ga Allah ki tsaya ki samu yancin nan da Allah yake bawa bayinsa a watan Ramadan ke ma ki same shi yafiya da Allah yake bawa bayinsa a watan Ramadan ke ma ki same shi afuwa da Allah yake yi wa bayinsa a watan Ramadan ke ma ki same shi da me kike tunani zaki ribaci watan Ramadan ɗinki sau da dama zaka samu watan Ramadan ya kama bara akwai waɗanda azumin nan da su aka yi amma bana Allah bai nuna musu ba ke da Allah nuna miki wani godiya kika yi wa Allah wajen kawo ki yau azumi ya kama ki gode masa akan wannan ni'ima don tabbas ni'ima ce wacce take babba ba karama ba idan azumin watan ramadan ya kama Allah yana yafiya wa bayinsa idan watan ramadan ya kama Allah yana ba wa bayinsa bonus na addu'o'i wanda Masu alaihi wasallam ya ce Allah yana gafarta wa bayi yana kuma karɓan addu'o'insu dare da yini Ramadan sannan kuma lokacin suhur lokaci ne na amsan addu'a lokacin buɗe baki lokaci ne na amsan addu'a wane tanadi kika yi na addu'o'i wanda zaki bijiro da su a wannan wata domin samun tsira a gobe kiyama ya kamata ki zauna ki canja tsari ki shirya tanadi babban abun shine godiya ga Allah da Allah subhanahu ta'ala ya sa kina daga cikin rayayyu wannan wata ya kama da numfashinki ya kamata ki gode wa Allah sosai a wannan ni'ima da ya miki yaban sai Allah subhanahu ta'ala malamai sun tattauna a yaren larabci menene bambancin da yake tsakanin alhamdu da ashukuru mu yanzu a hausa idan muka tashi galibiyan da muka taso muka ji ana fassarawa za a ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah Inna hamdalillah godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillahi Allah mun gode maka ko Allah na gode maka haka muka saba ji ana fassara alhamdu amma a hakikanin gaskiya a yaren larabci in aka ce alhamdu da ashukuru suna da wani nau'i na bambanci ta yadda alhamdu ta ɗauki ashukuru ta shigar da ita cikinta ta fiskar ma'ana bawa idan zai yi godiya ga Allah subhanahu wataala to zai gode mishi ne yana yaba mishi yana kamba ma mishi kuma yana nuna ya yadda da ni'ima da ya yi mishi da haka shi sa malamai suka ce alhamdu ma'ana an zo an ce lillah, to ana yin ta ne saboda kamala ta Allah subhanahu wataala ta fuskar sifofinsa da kuma kyautatuwar sunayensa da ayyukansa in ku aka zo aka ce a shukur to ana magana ne akan nau'in godiyar da bawa zai yi wa Allah subhanahu wata'ala saboda wata ni'ima da Allah ya azurta shi da ita shi sa sai mu ga yanzu a nan gurin alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji ko mamallakin talikai a nan gurin za mu iya cewa e ta haɗa da Allah ya yi wa bawa ni'ima ta yadda ya samar da shi daga babu don haka yana mai godiya yana girmama shi yana ɗaukaka sha'aninsa a nan to amma idan muka zo a shukuru Allah ya ce wala in shakartum la kun, idan kuka gode min zan ƙara muku to godiya a nan gurin shin ta bayu tana zamantowa daidai ne da godiyar da take cikin alhamdu ba iri ɗaya ba ce ba domin waccan godiyar ta alhamdu ta kunshi abin da dama an riga da an yi maka shi tun kafin ka san kai wane ne kai kafin ka san kanka an yi maka tarin ni'imomi kana godiya saboda Allah ya samar da kai daga babu ya azurta ka yayin da baka da komai ya yi maka ni'ima yayin da baka mallaki komai ba ya kare ka daga mugun abu yayin da baka isa ka kare ma wa kanka ba amma nan gurin ashukuru ana magana ne akan wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya azurta ka da ita shi yasa ya in ka gode min sai in ƙara maka da haka bambanci kenan da yake a tsakanin ashukuru da alhamdu yanzu zan iya cewa Hamitullah, na gode wa Allah subhanahu wataala sannan zan zo ne in ce ashkurullah hamdala ta shanye wannan shukran din da nake so in miƙa ta ga Allah subhanahu wataala da haka godiya ga Allah tana zamantowa ne a sifa wadda take mafi kamala idan bawa yayi amfani da lafazin alhamdulillah abu na biyu da yake ƙara bambance tsakanin alhamdu wa shukur ta wata fuska kamar yadda malamai suka ambata shine alhamdu ya kunu bil lisani faqat yayin da mutum ya tashi yin alhamdulillah da harshensa yake yi kuma zuciyarsa tana kudire cewa lallai da gaske godiyar yake yi ga Allah subhanahu wataala amma in aka zo magana a shukur to ana magana ne akan abin da mutum zai kudire a zuci da abin da mutum zai furta a baki da kuma ayyukan da mutum zai yi da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya masa dukka wannan suna cikin ashukur da bawa zai yi wa Allah subhanahu wataala akan wata ni'ima da ya azurta shi da ita shi sa da Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum malamai suka ce daga cikin hanyoyin da bawa zai kasance ya gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar da ya azurta shi da ita ya gode mishi da harshe sannan ya yi amfani da wannan ni'ima da Allah ya bashi ta hanyar da Allah yake so in Allah ya azurta ki da gani to ki amfani da wannan ganin naki gurin abin da yake na halal in Allah ya azurta ki da ji to ki amfani da wannan jin naki ta hanyar jin abin da yake halal ne a shari'ance kar ki kasance mai jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da gulma da kaza da kaza da kaza cikin ayyukan da Allah baya su. in Allah ya azurta ki da lafiya ta gangar jiki to kar ki amfani da wannan lafiya ta ki gurin saba masa ki amfani da ita gurin kyautata masa gurin bautata masa gurin neman ƙarin kusanci da shi wannan yana daga cikin cikar ma'ana ta abin da ya shafi godiya ga Allah subhanahu wataala amma yau in Allah zai azurta ki da wani abu na ni'ima ki kwana kina cewa alhamdulillah ki ni kina cewa alhamdulillah alhalin baki amfani da wannan ni'imar da Allah ya baki ba ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya yadda da ki yi akanta to kin rusa wannan godiyar taki dole ne ki hada tsakanin faɗa a baki da kuma aikatawa a cikin zuciya mu sani cewa dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya azurta mu da shi na ni'imomi to lallai zai tambaye mu akan wannan ni'ima yaya muka gudanar da ita kuma yaya muka biyar da ita shin mun biyar da ita ta hanyar da Allah da manzansa suke so suka yi umarni ko kuma mun biyar da ita bisa soye-soyen zuciyarmu Allah Allahu akbar Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Muhammad Adam malama Zainab kenan yar malam kinyi halin malam kowa ya ji karatunta ya ji karatun malam da Allah ya kaddara malama namiji ce to da sai a ce komai irin babanta domin salon zurfin ilimin da binciken da faɗaɗa bayani tare da zakulo ma'anonin ayoyi tare da nemo musu dalili ko a ƙur'ani ko a sunna babu shakka kai ko ma dai a harshen larabci ma iya cewa malama ta kwaikwayo mahaifinta kuma a tarihin ƙasar hausa dai mu dai a yanzu ban san ko karnukan da suka wuce ba za mu iya cewa malama Zainab ita ce zakaran gwajin dafi wajen yin wannan bajinta ta ilimi a wajen karatu domin da yawa daga cikin mata za ka ji rauni sosai a cikin karatunsu kana ji ka san cewa dai ana dai yi ne dai da yawa daga cikin malamai mata wasu kuma za ka ji suna da karatun amma ba su fi shiga irin wannan fagen mai zurfi na ilimi ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malama Zainab da alkhairi ya kuma ƙara yawaita mana mata malamai masu ilmantarwa ya tsare mu daga fitintunan zamani wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh